safiyar asabar 19 ga watan sha'aban shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 11 ga watan mari shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na biyu insha Allah cikin jerenge wannan darussa daga littafin masail fi talab ilmi wa aqsamihi wanda al-imam al-hafiz al-zahabi shamsuddin muhammad ibn ahmad ibn usman rahmatullahi alaihi ya ainihin wato rubuta a darasi na farko da muka fara mun ji yadda malam yake magana akan cewa ilimi za a kasa shi zuwa gida biyar kamar yadda ahkamut taklifiya ce akwai wanda yake wajibi farilla kenan akwai akasin shi wanda yake haramun akwai wanda yake mustahabi akwai akasinsa wanda yake makruhi sannan kuma akwai mubahi wato halal to ya fara magana akan na farkon ainihin wato shine wanda yake wajibi kenan ya kuma tsallaka har zuwa kan na biyu a inda yake cewa a ƙashin gaskiya dukkanin ilmomi waɗanda mutum yake bukata don yin karantarwa ko malanta ko wa'azi ko zama mai fatawa ko malami na cikin al'umma ko limami ta waɗannan ilmomin ko da a wajen sauran mutane mustahabbai ne to kai a wurinka ɗalibi wannan wajibi ne a wurinka ka ne irin imanu suka shafi tafsiri suka shafi ainihin dalilai na aƙida suka shafi magana akan dalilai na fiƙihu sanin jarhuwar ta'adil sanin sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanin abin da ya zama dole na ilimin lugal arabiya da balagarta da sauransu za mu tashi ha'iwa inda yake buga misalai da wasu abubuwa kamar haka da yake cewa a faminha ma huwa fardun laye sa'ul mar'a jahalu wa minha ma yundabu ila ma'rifatihi wa layan yanbaghi mar'i jahalu ka a hadisa fil imani wa at-taharati was salati zakati wal hajj wal baii wal nikahi wal hudud wal aqiba wa a kadu min ba'din kama anna ba'daha yata'ayyanu ala at-talib az-zaki nan ne inda muka kwana ko yace wa minha akwai wasu nau'o'i na ilmomi waɗanda halas ne ka hadisi ummi zar'in sai ya buga misali ya ce kamar hadisin ummu zar'in wani dogon hadisi ɗin nan da ke cikin bukhari da muslim wanda aisha ta rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi alaihi salatu ya bada labarin cewa wata mata mai suna ummu zar'in sun zauna ita da ƙawayenta mata su kamar goma zuwa sha ɗaya suna labarin mazajensu kowa tana cewa mijina halinsa kaza ne mijina ɗabi'arsa kaza ne mijina yanayin shi kaza ne wannan hadisi ne mashahuri a gun malamai ko malamai sun ba da muhimmanci wajen karantar da shi da magana a kansa akwai al al-qadi iyad al-yahsubi Allah ya gafarta mishi ya da littafi mai suna bughyatur ra'id bima tadammanahu hadith ummi zar'in min al-fawaid akwai kuma al-imamu suyuti shi ma yayi istikhraj ma yanfa' Si sharhi hadisi ummi zar istikhraj ma yanfa'u fi sharhi hadisi ummi zar na al-imam suyuti akwai kuma a wannan zamanin akwai abu ishaq al-huwaini Allah ya kara mashi lafiya wani malami da ke kasar masar shi ma yayi rubutu musamman akan haka da akwai malami ma da ya rayu a karni na 11 abul fath al-khallal shi ma yana da sharhu hadisi ummi zar'i hadisi ne mashahuri tsakanin malamai kuma ana iska isti'nasi da shi ana fitar da fa'idoji da yawa musamman abin da shafi zamantakewa aure wa hadithu wa isra'iliyat min jami'il usul da hadisin da ke magana akan wato labaran banu isra'ila da ke cikin jami'il usul na ibn al wana wa nahu zalika mimma yajri majra al-qasas da irin dai hadisan da suke gudana a magudanan labarai wanda suke cike da labarai kissoshin mutanen da wa ba'dun aula min ba'd suma a cikinsu wasu hadisan sun fi wasu muhimmanci wa qismun yukrahu hibruhu li da'fihi wa Ya yace akwai kuma waɗanda suke abin kyama ne ba a so ka haddace su saboda raunin su da kuma cewa hadisai ne da aka yi watsi da su ka fadli qazwin kaman hadisan da suka zo game da falalar qazwin akwai hadisai da suka zo wanda al-Imam Ibn al-Jawziya ambace su a littafinsa al-Mawdu'at hakanan as a cikin La'alil Masnu'a hakanan Ibn Arraq a cikin Tanzihu Shari'ati al-Marfu'a an al-akhbari ash-shani'ati al-mawdu'a hakanan Ashaukani a cikin al-Fawaid al-Majmu'a fi al duk waɗannan malamai sun ambaci waɗannan hadisai da suka zo game da falalar qazi akwai hadisi mafi shahara a wannan babin ne hadisin da aka ce wai annabi wai ya ce wai da tuftahu madinatun yuqalu laha zuwi da sannu za ku ci wani gari da yaƙi ana ce mashi ƙazuwi sai annabu wai sai ya ce man rabata fiha na laila duk wanda ya je ya su wato ya aikin soja ko gadin iyaka na kwanaki arba'in a wannan garin annabi ya ce kana lahu amudun min zahabin wai za a ba shi wani gini a aljanna na tsantsan zinare da kaza da kaza aka yi ta lissafi mara kan gado wannan hadisin yana cikin lissafin sunan ibn majah da ka za ga malamai guda biyu da suka zo kan wannan magana, sun mai ibn majah sun yi Allah wadare da abin da ibn majah yi Allah ya gafarta musu da shi da su gaba daya na farkon su shine ibn al-jawzi kuma cikin mawdu'atul kubra ibn jawzi cewa yake yi wal ajabu min ibn maja yace abun mamaki jibi abun da ibn maja yi ma ilmihi gashi dai malami kaifa tahalla an yadhkura hadha min kitab sunan yayi iya halasta wa kanshi ambaton wannan hadisi a kitabun sunan wala ya takallamu alaihi kuma ya fada ya wuce bai ce komai ba karshe bin zazi yace shi yana ganin kawai wannan kabilanci saboda qazuwin garin su ne kawai shine ya faɗi wannan hadisi Alimamu imamu zahabi shi ma da zo a cikin zanul itidal shi ma haka yake cewa yace laqad shana ibn majah sunanahu bi idkhali da idihali hazal hadisil mawdui fiha ibn ya lalata littafin shi saboda shigar da wannan hadisi haka malamai suke abin da suke cewa al-ilmu la yuhadi ilimi baya kara saboda wannan abin da ibn majah yayi da gaske ne bai dace ba Allah ya gafarta mishi Zaka ka kaji sun shanna'a mashi da maganganu irin wannan har da tuhuma shi da kabilanci kamar da ibn zobi ya ambata to hadisin da yana nan a cikin uh, ibn maja ana kawo shi a babun fallak qazwin qazwin din sunan garin ne an ce yanzu garin yana cikin ƙasa afghanistan ne ko wani abu makamancin haka wallahu a'lam wannan hadisin bai da wani makaruyi ne ka haddace shi ballantana ka ce za ka yi wa'azi da shi irin su ne da ake cewa bai halatta a ambace su sai tare da bayanin raunin su sai a irin wannan mahallin mahallin karatu akan tantance matsala amma ba haka ba a suma wai a ji kana kana faɗe shi ko kuma haka ji kana kana tashi a hudu juma'a kana bayanin falalar garuruwa ko falalar wurare wa hadisu ana darul ilm da wani hadisin kwatankwacin wannan da aka ce wai annabi wai ya ce wai ana darul ilm wa aliyun babu ni ni ne kofar ilimi aliyu ni ne garin ne ta ilimi aliyu shi kuma shine kofar ilimi wannan hadisin yana cikin sunan taliman limamu amma shi turmizi da ya kawo shi yace Garibun munkar mai rauni ne kuma abin kyama zaka shi turmizi ya ƙar ya amma bayan ga shi akwai malaman da suka yi hadisan kamar a tabarani a cikin al kabir kamar hakim a cikin musadarar ɗinsa kamar khatibul bagdadi a cikin littafin shi tarihi wajetu bagdad kamar ibnu shibbana a cikin kitabul majrushi bisa ruwaito shi kuma dukkaninsu suka ruwaito da bayani akan cewa yana da rauni haka al-imam al-uqayli a cikin ad-du'afa al-kabir shi ma ya tabbatar da cewa hadisi ne na ƙarya haka nan az-zahabi a cikin al-mizan haka al-imam al-bukhari Tirmidhi ya bada labarin cewa ya tambayi Bukhari game da hadisin Bukhari ya ce hadisi ne mai rauni hakanan nan Ibn al-Arabi a cikin Ahkamul Qur'an duk wannan malaman sun magana kan shi can baya baya kuma Ibn Jawzi a cikin Al-Mawdu'at da Ash-Shawkani da a wannan zamanin da akwai ma Ash-Shaykh Al-Albani a cikin Kisra Da'ifa haka nan Ibn Taymiyyah a cikin wata doguwar magana da yayi a cikin Majmu'ul Fatawa cikin mujalladi na hudu su duk waɗannan malaman sun tabbatar da raunin wannan hadisin da cewa ba a tabbatar tabbatacce ne. sai wannan hadisin da ire-iren su babu amfanin ambaton su dan kwata-kwata ba hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wa hadisi ibn Abbas fi hibz al da wani hadisi da ake dangantawa ibn Abbas game da wai haddace al-Qur'ani wanda shi ma yana cikin sunan Tirmidhi Tirmidhi ya ce munkari ne jiddan al-Imam al-Imam al-Hakim ya rawaito shi da Ibn Zubayr a cikin mawdu'at hadisin ya zo ne da cewa wato wai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya eh, Ibn Abbas ya taba cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama innal qur'ana yataqallabu fi sadri yana yi min wasa yaje yana yana yana bayar da ni a cikin zuciyata ya ƙi zaunawa sai annabi ya ce mishi ga abin da za ka yi ka yi kaza ya koya mishi wata addu'a wata ke akwai nakara a cikinta wanda ga mutane da ana rubuta ta ana sha wai dan a haddace alkur'ani babu wani maganin hada alkurani da ya wuce karanta shi kai ta karantawa haka iya kawai shine maganin haddashi an tambayi wani malami aka ce waye gwanin qur'ani yace me karanta shi kullum kawai shine gwanin shi in kai ta karantawa kai ta karantawa to za zaka ka iya amma shi shedan ne yake zuga mutane sun gaji ko su ko su ji kasala ko su ji nauyin jiki kuma suna so su iya to Qur'ani ba haka ake mishi Allah ya kare wannan hadisi shi ma mawdu'i ne babu babu kyau yana daga cikin makruhi ruwaito shi wa anna sijillatu katibil wahyi da hadisin da yake cewa wai as da Allah ya faɗa cewa yawma natsawi samaa ka tsayi sijilli lil kutubi a cikin suratul anbiya yawma natsawi samaa ka tsayi sijilli lil kutubi idan aka wata fasara aka ce astijillu wai sunan wani ne daga cikin masu rubuta wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ce to wannan ma hadisin babu kyau ruwaito shi to wannan ga wani ta'aliki da malai yayi ana akan shi bari mu karanta shi saboda muhimmancin sa yace akhrajahu abu daud wa min tariqihi al-baihaqi wan nasa'i fil kubra kama fi tuhfatul ashraf wannan hadisi abu daud ya ruwaito shi ta hanyar abu dauda baihaqi shi ma ya ruwaito a cikin sunan ɗinsa al-kabir haka nan al-Imam nasai Abu Abdurrahman a cikin Asnan kubura kubra kamar yadda yake cikin Tuhfatul Ashraf ta Mizzi haka nan ibnu Jarir tsabari a cikin tafsirin sa wa Ibn Abi Hatim kama fi tafsir Ibn Kathir yace wa min eh, an isnadin shine min tariqi Yazid ibn Ka'ab kaga wannan mutum ne mai rauni an Amr ibn Malik shi ma dan uwan ɗayan ne an Abil Jawza dukkanin su wannan musalsalun ne bil majahili wa du'afa an ibn Abbas qala wa ibn Abbas yace as-sijillu kaga sijilin nan da Allah ya ambata katibul lin nabi sallallahu alaihi wasallam wai wani mai rubutu ne ga manzon Allah sai malam yace yazidu wato ibnu kabin kenan majhulun kama fi taqrib wa amru wato dan maliku mutakallamun fihi kaga duka biyu sun lalace kenan wa akhraja ibn adi fi al-kamil min tariqi yahya ibn amr ibn malik al-nakari an abihi bihi wa yahya qala fi at-taqrib da'if dai isnadin kenan ta hanyar yahya dan amru ya kuma mai rauni ne wa yuqadu inna hammad ibn zaid kazzaba an ce hammad dan zaid ma ya tume shi da ƙarya ya ce makareci ne wa qala ibn kathir fil bidayati wan nihaya yahya hadha da'ifun jiddan wala yasluhu lil mutaba'a yace wannan yahya dan dan amru dan malik mutum ne mai rauni rauni na gani da fara zaka bai halatta a kawo shi dan mutaba'a وأخرج ابن مندى في المعرفة وابن مردوية كما في الإصابة والخطيب في التاريخ من طريق حمدان ابن سعيد ابن آه عن ابن نمير آه عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم كاتب يقال له سجل وأنبنا ابن هذا ولم يربطوا على تمشي سجل فأنزل الله يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب قال النظام نطي سما كمان يند سجل كي نطي أبنه ke naɗa littafi fasarar mai kyau ita ce ka tsayi sijilli lil kutub kamar yadda ake naɗe littafi dan ajiye shi قال الأزدي تفرد به ابن نمير in صح Ibn نمير ne kan da shi inda ya inganta wa hamdan wannan hamdan ibn sa'id yace qala al musannif fi al mizan zabi ya fada mizan yace ata bi khabarin kadhibin an ubaidillah ibn umar fa zakarahu sai zahabi ya ambaci wannan hadisi wa qala al-hafiz fil ibn hajar yace hadha al-matn la yajuzu an yi yutlaka alayhi al-kadhib yace to ni ina ganin bai dace a ce wannan hadisin ƙarya ne kai tsaye ba adi tsaya akan cewa mai rauni ne faqad rawahu an-nasa'i fi tafsir wa abu dawud fi sunan min tariqin ukhra an ibn abbas inji ibn hajar yace yana cikin tafsiri na imam an-nasa'i wa kitabu tafsir Imam an-Nasa'i da Sunan Abi Dawuda ta wata hanya zuwa ga Ibn Abbas yace wa amma hadhihi at-tariq fatafarrada bihi Hamdan lakin lam ara man da'afahu qabla al-mu'allif yace Hamdan ne kadai ya ruwaito amma ban san wanda yace Hamdan yana da rauni ba in banda al-mu'allif wa kenan zahab? domin yana taliki ne akan mizan al inta intaha kalamuhu Ƙultu ni malan addausari sai na ce wala man wasaƙahu to kuma kafin dai zahabi babu wanda ya ce mutumin kirki fa ahsan ahwalihi an yakuna majhulan mafi karanci a ce majhuli ne amma ba za a ce fiqa bane wa qala al-imam ibn kathir fi tafsir ibn kathir a tafsirin sa sai yake cewa hadha munkarun jiddan min hadisi nafi'in عن Umar, عمر لا يصح wannan magana ta asjillu hadisi ne mai rauni kwarai abin kyama in dai an danganta shi ga nafi'u zuwa ga ibn umar bai inganta ba wa kadhalika ma taqaddama an ibn abbas min riwayati abi dauda haka nan ma riwaya abu dauda daga ibn abbas wa ghairihi da wannan sallaya sifu aidan bai inganta ba wa qad saraha jama'atu min al-huffaz bi wad'ihi yace akwai malamai da dama da suka ce hadisi ne na ƙarya wa in kana fi sunan abi dauda ko da ike fa yana cikin littafin Abu Dawud din minhum daga cikin su inji Ibn Kathir Sheikhun al-Hatib al-Kabir hajjaj al-Mizzi ce babban malamin mu kuma sirikin shi Ibn malam Abu hajjaj Yusuf al-Mizzi Allah ya gafarta mishi yace wa qad afradtu li hadha al-hadith juz'an ala hiddatihi ala hiddatihi walillahi alhamd Ibn Kathir yace nayi wani ma juz'i dan kankani akan akan hadisin yace wa qad tasaddal imam abu ja'far bin jarir lil inkari ala hadha al hadith ibn jarir ya fito karara ya tinkari batun ƙaryata wannan hadisi wa raddahu atamma raddin ya cikakken tunkuɗa hadisin wa ƙala ya ce la yi ƙorafu fi sahabati ahadu nismuhu sijillu gaba ɗaya a tarihin sabon manzo Allah sallallahu alaihi babu wani mutum mai wannan sunan sijillu wa kuttabin nabi sallallahu alaihi wasallama ma'rufun mutanen da ke rubutawa annabi wahayi an san su walaysa fihim ahadun ismuhu sijil babu ne wannan suna a cikin su wa sadaqa wallahi fi zalika malam ad-dawsari mai taliki yace wallahi gaskiya ne abinda ibnu kafirin ya faɗa wa huwa min aqwal adillati ala nakarati hadha al-hadith rashin samun wani sahabi mai irin wannan sunan dalili ne mai ƙarfi akan cewa wannan hadisi bai da inganci wa amma ma zakarahu fi ashabi sahabati fa inna ma i'tamada ala هذا الحديث لا على غيره duk wanda kaji kuma ya ambaci cewa a cikin sahabbai akwai wani mai suna as to shi ma wannan hadisin ne hujjar shi wallahu a'lam na'am da ce? ake halama ne na hadisi mun kai ko oke wannan magana afwan maganar ibnu kathirin ce da yake yi akan tamizziko da yace wasa daka rahimahullahu fi zalika wa huwa min aqwal adillati ala nakarat alhadith nan ne nace mai inganci wannan dalili ne mai karfi akan hadisin munkari ne wa amma man zakarahu duk wanda ya ambaci ya ambaci shi sijilli fi asma'i sahaba yace sahabi ne fa inna ma atamada ala hadha alhadith ila ala ghairi ya dogara ne shi ma da wannan hadisin ba da wani abu a zo a gani ba wallahu a'lam intaha kalamu ibn kathir وقال في وقال ايضا a البدايه اتكي البدايه والنهايه ابن كثير يجي cewa cikin mujalladi na biyar yace wa qad aradtu hadha alhadith ala shaykhina alhafid alkabir abi alhajjaj almizzi fa ankarahu jiddan na taɓa gabatar da wannan hadisin na tambayi malamin mu almizzi nace alga ta malam wannan hadisin menene hukuncin sa yace ai hadisi ne abin kyama kwarai wa tuhu. sai na kuma ƙara bashi labari anna shekhan al'allamata abal abbas ibn taymiya na ce ai malam ibn taymiya ma kana ya ƙulu huwa hadisun mawdu na ce algata malam ai malam ibn taymiya ma na cewa hadisi ne na ƙarya wa in kana fi sunan abi dauda duk da yake yana cikin sunan abi dauda fa na shaykhun al-mizzi ya ce wa ana aqulu ni ma ina cewa na ƙarya ne hadisi da hadisin kaga malamai sai raga-raga da shi wa qala ibn al-qayyim fi tajib as-sunan ibn al-qayyim shi kuma a cikin tazibu sunan yake cewa cikin juz'i na hudu yace samitu shaykhana abul abbas ibn taymiya yaqulu hadha al hadith mawdu'un wa la yu'rafu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam katibun ismuhu as-sijill qattu shi wannan hadisi ne na ƙarya ba a san wani mutum cikin sahabbai wanda sunan shi sijillu ba wa laysa fi sahabati man ismuhu sijil wa kuttabin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'rufuna masu rubutawa annabi wahayi an san su lam yakun fihim man yuqal lahu sijillu ba wanda ake cewa sijillu kala ya ce wal ayatu makkiya kuma ita ayar ma ayan yau mana tsawis sama'a a makka ta sauka kafin hijira walam ya kulle rasulullahi sallallahu alaihi wasallam katibun bi makka to sanda ake makka ba kwata kwata annabi bai da ne rubutu sai da aka zo madina ne ma aka fara wannan rubutu azo ta karin ma hujja ko wa amma al-hafidu fil isabati shi ko ibnu hajar a cikin al-isaba cikin jiki na biyu falam yaqna abi hada sai ya nuna shi bai gamsu da waɗannan maganganun ba bal ƙala sai kawai yace ce, hadha Hadisu, sahihun bi hadhihi turuq ya haɗa hadisan ya haɗa hanyoyin da na ibnu abbas da na ibnu umar sai yace ni ina ganin in an haɗa hadisan to zai zama wannan labarin ya inganta wa ghafala man za'ama annahu mawdu'u yace wanda suka ce mawdu'i ne ina ganin sun yi sun yi gafa sun gafara sun sha'afa qultu ni malam dausari nace hujjajul mutaqaddimin fi isbati wad'ihi qawiyya to ka dai gani aikace hujjojin waɗanda suka ce hadisin na ƙarya ne suna da ƙarfi fala da'iya li tadfirihim babu bukata a ce sun ga ko sun yi kuskure kaga bai ce ai ibnu hajarin jahili ne ko ya munafanci addini amma da ya kuskunta da shi cikin natsuwa ina fata muna fahimtar wannan to kaji wannan karkaje je kana tafsiri ka fara jawo wannan kana cewa ai shine shine fasar aya ko amma haihuwa ka sa wadan suna sijillu babu ba suna bane ina fata mun gane da ka hadisin bai da wani asali wama ashbaha zalika min almawdu'at da abin da ya kama da wannan cikin hadisai na ƙarya alhamdulillah a yanzu zaman da ake rayuwa zaka ga akwai karancin yaduwa hadisan ƙarya ba irin da ba ba irin shekaru 30 baya ba lokacin din da kaje wa'azi kaje sauraron wa'azi ko a hudubar juma'a ko a tafsirin azumi ko a lacca ko ina za ka ji hadisai ne ga sanar malam ba kai ba gini to yanzu galibi waɗannan hadisan ba sa cin kasuwa saboda yawaitar littafai masu inganci da kuma mutane sun kame bakinsu wasu kuma sun koyi ilimin hadisi sun san mutuncin hadisai suna yi takarijinsu da kuma samuwar littafai waɗanda suke bayanin hadisai alhamdulillah da Allah ya mana ni'ima yanzu in mutum ya je yana yaɗa hadisan ƙarya babu shakka bai da uzuri bai da uzuri ya ce bai san inda za a samu ingancinsu ba in bai sani ba to ba harkar shi ba ce bai kamata ya shiga ba in ko harkar shi ce to ya kamata ya san aina yake samun hadisai masu inganci ga sahihai nan ga sunan arbaa ga sauransu Allah ya Allah ya gafarta mana gaba daya zaka babu kyau kokarin haddace hadisai masu rauni da yaɗa su ko shaharantar da su fa innal mutaqas wa innal muqtasira ala hibl mutun hadhihi yatadarraru biha mutumin da ya taƙaici kawai akan haddace irin waɗannan hadisan to za su cutar da shi wa ya ta'allaku bi zihnihi wa ya ta sabita za su za su makalkale a zuciyarsa sai ya fara tsammanin hadisai ne ingantattu shi sa babu kyau a koyar da yara da tafi marasa inganci saboda koyaye ne suka shiga zuciyarsu daga baya abu a ce musu ba su inganta ba sai su ga to ai an wulaƙanta abin da su suka sha wahala kan shi irin su tanqihul qawli irin su libabul hadith da ire-iren su yanzu ga duk an daina dogaro da su wajen karantawa ko da a zaure fala yanbaghi tashagulu bi hibbiha illa liman ya'rifuha li yuhadhdhira minha bai dace mutum ya shagaltu da kokarin haddace su ba sai idan ya zama cewa mutum ne wanda zai karanta su a matsayin ya san su ya san matsalar su kuma zai yi mutane bayani ne ya ja kunnan mutane akan kada su shagaltu da waɗannan hadisan to kaji waɗannan duk makaru haini wa haru mu hibbuhu hibbu ne akwai ɓangaren kuma da ya haramta ya fi wancan tsanani ya haramta kwata-kwata a haddace kuma ka hadisi araƙil khaili wal jamalil aurak ragar nan da ya zo sai misali da wasu hadisai masu ban takaici marasa daɗin ji guda biyu wanda ibnu utaiba ya ruwaito shi a cikin ikhtilaful lab da kuma bai haƙi ya magana a kansa cikin al'asma'u wasu fashi da ibnu asakir a cikin tabiyyunu kalibin muftali waɗannan hadisan za ga malam ya maƙi buga misali da su sau da ƙa'ida da ake cewa ma kullu ma yi orafu yi ƙal kamar yadda ƙarrafi yake faɗa a cikin a cikin littafinsa alfuruk yake cewa ma kullu ma yi orafu yi ƙalu wa ma kullu ma yuqalu yuqalu hatta yahdura ahlu kuma kullu ma hadura ahluhu yuqalu hatta yahdura waqtu ba wai duk abin da ka sani ne in ka zo magana sai ka faɗi shi ba ma kullu ma yu'rafu yuqal ba duk abin da ka sani ne koyo shi zaka faɗa ba ba ma kullu ma yuqalu yuqalu ba kuma duk abin da ya kamata a faɗa ne za a faɗa ba hatta yahdura ahluhu har sai a gaban waɗanda ya kamata a faɗa su ɗin ma kuma hatta ya hadura zamanuhu har sai lokacin da ya kamata a faɗa musu ya kamata a faɗa za ka sai ƙi ambatan wannan kuda da misali wasu hadisai ne marasa daɗi da ma kuma hadisai ne na zindiƙai wai cewa wai da Allah ya yi niyya halittar kansa wai sai ya fara halittar doki sai ya sa dokin yana ta gudu da dokin yana ta gudu sai da ya zufa sai Allah ya halicci kanshi daga zufar dokin hadisai ne irin na zindiƙai da suka yi ta da kuma cewa wai annabi ya ce wai ya ga Allah ubangijinsa ya mushi kama da aurakin raƙumi aljamalul aurak shine kusasshen raƙumi ne wanda yake kalal kalalbi haka agon hadisai ba hadisai bane da gaji hadisai ne na zindiƙai zamanin daular abbasiya akwai mutane da suka shiga musulunci munafukai ne fafir zindiƙai farisawa da suka dinga ƙera hadisan ƙarya suna sakawa a cikin littattafan mutane dan zamu yi tunawa a cikin musallar hadis an sha yin magana akan cewa daga cikin asbabul wad'i akwai azzandaka wato mutum ya zama munafuki ne turin munafuki na nuna wa sarki sai ya zo yana ƙera hadisai marasa daɗi wai da nufin yana so ya lalata musulunci to Allah dai madaukin sarki ya huwa cewa musulmai malamai masu bayani kullum akan irin waɗannan hadisai to waɗannan hadisai haramun ne ka tsaya kana haddace su ko kana karanta su ko kana jawabi akan su sai in karatu ya biyo ta kan haka za a buga misali kawai wa hadhihi ukuzubati ukuzubatu allati wudi'at fi sifati da ire-iren hadisai waɗannan na ƙarya wanda aka kera su game da sifofin Allah fala yanbaghi lil mar'i an yantika biha bai halasta ga mutum ya furta su wa inna taqa falil tahzir minha in ma ya furta su sai dai ya furta dan bayani akan tsoratarwa da guje musu fa idza kana hadha fil hadith an-nabawi famadhannu bi sa'ir al-ulum dan ya zama a cikin hadisai da aka danganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka ji ga wasu hadisai an ware an ce ka a faɗi su to ina kuma ga sauran ilmomi abin da ya shafi tarihi abin da ya shafi fiqhu abin da ya shafi ainihin sharhi na hadisai abin da ya shafi sira abin da ya shafi kaza kowane fanni akwai abin da ba daidai bane ka zo kana faɗan sa kamar yadda dukkanin misali yanzu kowa ya sani a nan ba yadda za a yi a ce misali a ce daga cikin matanka da ka aura akwai wanda da shedaniya ce ta buga duniya Allah ya taimake ka ta tuba ka aure ta sai kuma inda bayan shekara talatin ka zaune da 'ya'yanta misali kana musu tarihin cewa ka ai babu ku fada ba ta jin magana fa ba ta jin magana kun ga irin hotunan da suke suna 'yan mata ai su ne irin 'yan matan nan da yan ana biki suke shan sigari suna gasar shan sigari zai yi kuma da 'yanta kana musu wannan tarihin dole wannan tarihin rufe shi kawai za a yi a bar shi dai Allah dai gafarta mata kawai shi ke kaga wanda yake bukatar sai an mai karatu sannan ya san wannan ba abin da ya kamata ya faɗa mini akwai abu akwai abubuwa da dama haka a cikin karatu wanda kai mai karatu ne ko bincike ko nazari idan ka na iya kaiwa gare su amma ba daidai bane ka zo ka ce zaka fantsa masu cikin mutane zaka iya jawo da gingimu da tashin hankali wani abun ma hala kai ne kuma baka ma fahimta ba shi ne abin da wancan na Kano ya dinga yi Abdul Jabbar wasu abubuwan ne wanda kuri shi bai fahimta ba ko ba haka suke ba ko masu rauni ne ko kuma dama yana da mummunan kasadi niyyar sa mummuna ce da ka duk abin da ya karanta abu ne mai kyau falala ce amma sai ya ganta a matsayin mummunar magana ko mummunar ma'ana kasan in kana da mummunan nufi to komai a haka zaka gan shi Ka da mummunan nufi ko sallama mutum maka sai ka ce zagin kai ki nan na wuce na ji suna gulmata kuma sallama aka ma saboda nufin ka mummuna ne ina fata muna gane wannan malam yace wa kadhalika fi tafsirul qur'an haka na koma kan bayani akan tafsirin alqur'ani minhu ma huwa hatmun akwai wanda yake na dole ne akwai tafsirin alqur'ani wanda dole ne mutum ya san shi a matsayin shi na musulmi alal misali ka san ma'anar fatiha ka san ma'anar kulhuwa da falaki da nasi yan ƙananan surorin da kake sallah da su to ba ba ka da uzurin ka ce baka san me kake karantawa ba ومن huwa mustahabbun ko kuma abin da yake mustahabbi ne wato ka san asbabun nuzul ka san ainihin wato abin da ya shafi alaka aya kaza da aya kaza aya kaza ta makka ce aya kaza ta madina ce aya kaza safariya ce a tafiya aka saukar da ita aya kaza a zaman gida aka saukar da ita da ire-iren wannan wa mubahun da abin da yake halal wa makruhun da kuma abin da yake abin kyama Zan tuttuka wanda wasu malaman tafsiri suka yi wanda suke abin kyama ne fa kasatul aqwali fil aya ma awhanaha wa bu'diha min as-sawabi yawan maganganu da ra'ayoyi akan wata aya tare da nisan wannan ainihin aya waɗannan ra'ayoyi ko rauninsu da nisansu daga daidai allazi huwa wajhun wahidun wanda daidai ɗin fuska ɗaya ne dalla siyaqu wal khitabul arabi alayhi wanda yanayin zubin zancen da maganar balarabiyan maganar tana nuna meye mai kyau makruhun hibbuha wal ikmadu alaiha makruhi ne ka haddace wannan zancen ko ka dogara da shi wajen fassara wannan zancen fa innal qawla sahiha yudhi'u bainaha ko yudayyu bainaha wannan zancen mai ingancin zai zai dashi zai narke a cikin zantuttuka mabambanta wato kai mai tafsirin alqur'ani da kake karanta mutane alqur'ani kana fassara musu muhimmin ka shine isar musu da abin da yake mafi inganci ko wanda aka fi karkata zuwa gare shi na daga saƙon Allah to sun sanda ka samu zance mafi inganci da zai fassara wannan saƙon Allah ka tsaya iya nan kar kai ta gayyato maganganu marasa inganci waɗanda za su zo har su mantar da kai asalin saƙon ko ka tafi wani tafiya mai nisa wanda za ta mantar da asalin saƙon da ake ciki ka isan musu da saƙon shine abin nema domin garin wannan dogon zancen za ka je ka ainihin sanya asalin gaskiyar ta ɓace a ciki domin shi zance yana da wannan shi'umcin in ya yawa sai a manta farkon shi sai ƙarshen shi ya manta da farkon shi wannan musamman game da ƙistoshi da ke cikin alƙur'ani irin ƙistar ashabul kafi ƙistar eh, annabi yusufa ƙistar ƙaruna ƙistar musa da fir'auna shi ga sanan kala daban-daban in ka je kan cikin littafan tafsiri zaka ga labarai da yawa masu nisa a kansu kaza an yi kaza kaza ya faru yanzu kisa annabi su bangaje kan kanta a mutawwalat na tafsiri zaka sha maki abin da za ka gani haka kisar balkisa haka kisar sulaimanu da wane ne to waɗannan zantuttuka ba daidai ba ne ka zo tafsiri ka ce za ka ta jero su wa mutane kai ta faɗinsu ba su da amfani ina fata mun gane wannan Ya ce to haka kar zantan ya je ya lalace a cikin wannan shi ya sa kake da bukatan idan za ka fasara alƙur'ani ka dogara da littafan malamai mu haƙƙi ƙuna. irin su ibnu jarir al-tabari jami'ul bayan an ta'wil ayil ƙuran irin su ibnu kathir da dimashqi tafsirin al-qur'an al irin al-jami' al-ahkam al-qur'an na al imamul al-qurtubi da ire-iren su akwai wani program da muka yi recording din shi shekaran jiya da muka recording din shi wanda za ka shi a Albani TV insha Allah ya kamata kowa ya je saurare shi jama'a akan sanin makamar tafsiri mun yi shi ne kamar tattaunawa haka da dan uwa Malam Bashir Lawal Muhammad ya yi maganganu sosai akan waɗannan abin da yana nuna gana saka mana shi a cikin group din eh, kasusuwa ne guda hudu haka fa'idoji ne aka tattace game da tafsiri me ma tafsiri menene tafin da ake dogara da su wajen tafsiri yaya malamin tafsiri ya kamata ya zama wajen abin nan ɗinsa wajen aikinsa menene kuma abin da ya kamata ya guje musu da sauran dai bayanai haka a takaice muka same take sanin makamar tafsiri so a ciki zaka ga da ire-iren waɗannan bayanan game da ina ne madogara wadda ake dogara da ita alhamdulillah alhamdulillah wajen wato wajen a a tafsirin alkur'ani mai girma musamman yanzu da azumi ya kusanto jama'a za ga mutane da dama suna wa littafin Allah hawan kawara za ga mutum wani dai da ahaliya shi ma ya san bai da ita kaga wannan ya kamata yi tsoron Allah ya tuba ne kawai in ya zama dole su sai je ya koya kuma shi ilimi asali asali shi ilimi kamar da muka sha faɗa Ba ka koyan shi da niyyar ina koya ne dan na karantar sai dai ka koya zan koya dan na san wannan ilimin na bauta wa Allah da shi haka ibnu rajab yake cewa malaman mu suna gaya mana cewa duk wanda ya koyi ilimi da niyyar wai shi manufarsa kawai yayi malanta yace to wannan ba zai taba jin dandanan ilimi ba zai taba jin ƙarshen ilimi ba ilimin musulunci ya bambanta da na boko duk wanda kaga yana boko yana yi ne dan fatan abin da zai samu duk wanda ba wanda ya taimaka yana so ya karanta likitanci don kawai ya fahimci ilimin kiwon lafiya ya ba kanshi lafiya ko ya zauna lafiya a yana so ne ya zama likita in karye shi ta kai karya ya ce yana so ya dinga taimakon musulmi wannan karye shi ta girma mai kenan da karya ne ba taimakon musulmi zai ba taimakon kanshi zai kawai to amma shi ilimin musulunci asalin manufarsa ka koya don ka iya kai aiki idan bayan aiki Allah madaukakin sarki ya kaddara ya jarabce ka da wani abu bayan aikin to sai ya jarabce ka da shi shine kamar malanta din ko rubutu ko wa'azi ko limanci da sauransu amma asali iya wannan shine kamata ga manufarka so da haka sai mutum ya koma ya koya duk wanda zaka ji mutum ya ce ina so ne na yi ilimi ni ma dan na zama kamar malam wani ina da'awa to wannan wani wani madakali ne na shedan yake zuwa mutane jama'a wani madakali ne na shedan baya daga cikin asalin manufar koyon ilimi ya zama tun farko akan haka ka gina manufarka amma Allah yana iya ya isar da kai zuwa ga wannan manufar ya yi aiki da kai don karantar da addininsa idan Allah ya zaɓe ka don wannan to babu laifi Allah ya tsaye mana mala'ikatu rusula wa minan nas yana iya zaɓen a cikin ƴan ci gaba da kai saƙon a cikin ƴan al'ulama warasatul anbiya'i Allah yana iya zaɓen ka don haka amma kai ya zama manufaka ka koya ne don ka iya kai aiki ina fata mun gane wannan to wanda yake so ya zama ya zama masanin alkur'ani sai ya ya san shi da kyau sannan idan aka buƙaci wannan karatun nashi to babu laifi in ya zauna ya karantar amma ya tabbata abin da zai karantar abu ne mai inganci wanda yake mai kyau Allah ya tsare mu yace a ah, fa innal qawla sahiha ya ubaina. wal muharram abin da yake haramun a cikin tafsiri shine hibzu tafsirul qaramita kiyaye tafsiri na yan qaramita qaramita wasu yan qalaqata ne wanda suke tafsirul batiniya wal ismailiya yan batiniya kenan wanda suke maƙur'ani fassara ta kan zuciya ta harigido irin fassara ‘yan ƙalaƙatar za ka ji tana yi irin wannan fassara babu buƙatar kasanta ba wa falasifatul mutasawwifa da ƴan sufaye falasifa ɗin cikinsu su irin su ibnu arabi irin su ibnu saba'in da ire-iren su harrafu kitaballahi fawqa taharifil yahudi wanda suka jirkita littafin Allah fiye da yadda yahudawa suka jirkita at-taura da irin tafsirin nan na ƴan shi'a da zaka ji suna yi mimma idza sami'ahu al-muslimu bal ammatul ummati bi bada'ati uqulihim alimu anna hadha at-tahrif iftira'un 'ala Allah wa tabdilul tanzil wanda duk musulmi yake ke ba musulmi ba duk mutum mai hankali in yaji hankalin shi kadai ya isa ya nuna mashi cewa wannan gen zuƙi ta mallaci aka kirkira aka danganta wa Allah kuma canza lissafin Allah ne da zuwa ga wani shirme yace wala astajibu zikra amsilati zalika Imam Zahabi yake cewa ni bana ganin ma ya halasta na ambaci misali anan fa innahu min amsadil batil amsad ai aqba wato barna ce mafi muni min asmaji min asmaji daga samaji min asmajil batil yace barna ce mafi muni kaje yace kube ma bai ganin halittun ma a ambaci misali Allah ya kare malam yace wa hadha babul jiddan yahtaju ilayhi at-talib liyatta'aba fi ma huwa wannan babi na sanin ilmomin da suka dace ka koya da wanda ba su dace ba da wanda suke abin kyama ya ce wata ƙofa ce mai faɗi wanda ɗalibin ilimi yake buƙatan ya gaji ya sha wahala don neman gaskiya ya dage ya ba da himma wali ya hariba huwa mahadul iski kuma ya guje wa abin da gwaron ƙarya ne allazi huwa zaghlul hadisi wat tafsir wanda shine zagal shine wato kamar a ce datti ko bola imam zabi na da wani safi karami mai suna zagalul ilm wanda yake magana akan kowane ilimi da abin da aka rataya masa wanda ba asali bane a cikin sa zagalul hadisi wat tafsir wal qira'ati wa akhbar al umami was siyari wal maghazi wal manaqibi wa fiqh jahalatir rawafi abin da yake kawai ƙarin ƙara lamba ne a cikin ilimin hadisi da ilimin tafsiri da ƙira'at da labaran al'ummomin da suka shuɗe da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yaƙe-yaƙensa da labarin karamomi da falolin sahabbai da tabi'ai da kuma irin fiƙihun da wawayen rafibawa suke kawowa fiƙihun na hauka nan wanda zaka ji kawai shirme ne ya ce wa kazalika shi'ru wa kalamun kalkalami to haka nan ita ma waƙa. ko waƙe kamar da wasu ke so a dinga cewa to shi ma waƙa zance ne kamar kowane zance fa hasanuhu hasanun wa qabihuhu qabihun waƙa mai kyanta mai kyau ne mummunarta mummuna ce idan waƙa tana faɗan zance mai kyau mai ban sha'awa na hikima wanda yake nuna ƙwarewa wajen salon sarrafa harshe ko yake ba da wata nasiha a taƙaice to wannan abu ne mai kyau idan kuma zance ne na alfasha ko sakin baki ko batsa ko cin mutunci ko aibata wasu mutane da ire-irensu to shi ma wannan abin kyama ne ko to abin kyama ne a waka abin kyama ne a zube wattawassu minhu mubahu halas ne ka kware game da waka ka iya ka haddace waƙoƙi da yawa illa tawassu fi hibbi shi'ri abin wasi sai dai ba a so ka ka faɗaɗa wajen kiyayewa da haddace irin waƙan Abu Nuwas wanda waƙa ne na batsa yana da waƙoƙi da yawa na batsa Ibn al-Hajjaj da kuma waƙoƙin Al-Husayn Ahmad ibn al-Hajjaj Al-Husayn ibn Ahmad ibn al-Hajjaj wanda wani waƙi ne shi ma dan tabara wanda yake da sakin baki mai ban takaici to waɗannan duka bai dace ka ka zaƙe wajen haddace waƙoƙinsu ba al farid da ibn al-farid wannan dan dariƙan nan dan sufin nan Umar ibn Ali ibn al-farid wanda shi kuma yake da waƙoƙi na zagin Allah waƙoƙi na ilhadi waƙoƙi na hululiya da makamantansu malai yace fa innahu haramun waɗannan duka haram ne kala fi mislihi nabiyuka sallallahu alaihi wasallam akan irin su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa li an yamtali ajawfu ahadikum qayhan hatta yariha hatta yariyahu khairul lahu an yamin an yamtali ashirin cikin ɗayanku ya cika da mugunya da ɗiwa ruwan ciwo har a dinga jin warin in yayi hamma ko magana ko yayi atishawa ko gyatsa a ji warin ɗiwa mugunyar ciwo ruwan gyambo cikin shi fal yake da ruwan gyambo ya fiye mushi alheri bai da ce cikin shi ya cika fal da waka yanzu ana nufin irin annabi nufin irin wannan muguwar waka duk wata waka wanda barna ce sabo ne sakin baki ne zalunci ce tabara ce wa fil mubahi wal mustahab minhu sannan kuma game da waka wannan wannan hadisi ya tabbata yana cikin tafsirin sahih bukhari da muslim hadisi abu hurairah to dangane da kuma waka wacce ke waka ce mai kyau take ta halasta ko waka ce take mustahabi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna min ash-shi'ri hikmatun a cikin hadisin shi ma Bukhari daga Ubay dan Ka'ab Annabi sallallahu alaihi wasallam ji an karanta wata waka ta bashi sha'awa sai yace inna min ash-shi'ri la hikma lalle a cikin waka akwai hikima baiwa ce Allah yake baiwa mutum ya dinga saka zance zancen yana tafiya faduwa da tashin wasalinsa iri daya dangonsa iri daya amsa amansa iri ɗaya kuma ka ji shi da hikima mai kama zuciya wannan ita ce waka ba to wannan wata hikima ce Allah yake ba wanda ya so ba kowa yake iyawa ba sai ka ji kamar zaka iya amma baka da baiwa ba zaka iya ba kana jin mutum yana yin waka zaka ji kamar zance ne wanda ko ni ma zan iya amma an ce yi ba ka iya ba to hikima kenan sannan kuma da saurin kama zukatan mutane fiye da zuban zance sai annabi yake cewa inna min ash-shi'ri hikmatun kai lalle a cikin waka akwai abun ban sha'awa wa qala fi haqqi hassana id hajal mushrikina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama inna san dan sabit ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya bashi dama ya mayowa da shawa, raddi akan waƙoƙin da suke sanya mawakan su yi suna aibata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce ba zai yi ka zage su ba tunda ni ba ne. so da annabi ya san al'adan mawaka an za a zagi mutum za a hada da sa to wanda aka zaga dan kabilar zagin zai shafi sauran yan da kan idan idan Hassan ya zagi Abu Jahal da Abu Lahab da su Abu Sufyan lokacin da musulunta ba to zai je kuma ga haka zai zaki Qurayshawa shi kuma zalla sai samu Qurayshi kaga ya zama kenan an taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taba mutuncin Qurayshawa taba mutuncin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce kar haka sai ya ce a zan zan tsame ka daga cikinsu su kamar da ake tsame silin gashi daga cikin kullu na ƙosai, misali ko kamu ko makamancin sa sai annabi ya ce to bismillah ka je ka yi musu abin da zaka iya ya ce musu Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus Allah ka sa mala'ika jibrilu ya bashi kariya idan kaga mawaki ne amma Zala sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah ya bashi kariya da Jibril saboda zai amfani da waka shi ne yayi da'awa wa musulunci ya taimaki addinin musulunci zaka shi sa babu laifi a samu mawaka a cikin musulmai a cikin matasa ahlus sunna a cikin yan kishin addini wanda su dinga amfani da fasaha su suna yaban addinin Allah suna yaban dokokin Allah da dokokin shari'a suna kururuta ko suna yabo ga wasu eh, abin da suka shafi tarihin musulunci ko suna yabo ga wasu malamai da wasu sarakuna ko mujahidai da suka musulunci aiki duk babu laifi wannan da sharadin ka a saki musulunci a saki qur'ani da hadisi a kama waka kawai irin yanda yan dariƙa suke daga mutane sunan sa yan ushaku dan yan ahbabu yan wane ne kin suna yi wa annabi waka kuma suna yi wa shehunai kuma suna yi wa matansu da yan matansu sai su kuma suna yi wa yan siyasa da yan fim har sai su zama irin da ake ce musu rafa su zama yan waka irin na zamani ɗin sai kawai su lalace duk wanda ka gina wannan shashancin da an tambaya sai ka ji ya ce ai daga islamiyya ne suka fara na waƙan maulidi daga nan ya ta tafiya mataki mataki tunda ba addini bane babu iyaka har ya kai yake Allah ya tsare to daka babu laifin yin irin wannan mai kyau ɗin. malam ya ce wa wa'alam annal al-ikthar min al mustahabbati yuti'u fi ma lastihbab fi ka sani cewa yawaitawa game da abin da yake mustahabi kamar wannan waka din da aka faɗa ka yawaita ka yawaita to zai kai ka har abin da ba mustahabbin ba kama annal ikthara min al mubahati muqi'un fil makruhati kamar yadda yawaitawa game da abin da yake halas zai kai ka zuwa ga abin da yake makruhi misali abinci sutura abin hawa wurin kwanciya abin aure da makamantansu kaga duk mubahi to idan ka zake ka zake game da mubahi sai ka je har ka auka wa makruhi idan ka zaƙe game da makruhi sai ka aukawa haram da ka sai aka ce wallil mu'minina yaghuddu min absarihi wa yahfazu furujahu aka ce kuma annabi yake cewa kuma ta isa abdud dinar ta isa abdud dirham aka ce manzala sallallahu alaihi wasallam ka roki Allah ya baka duniya mana yace mali wajin duniya ni ina ruwana da ita karin cewa halas ne kul man harrama zinatullahi da lati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq wato zaka dauki abun duniya ne kawai gurgudan bukata kamar da Allah yace wala tansa nasibaka min ad-dunya Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa wanda duk ya zama sa'ayin shi Allah yake nema da abin da ke hannun Allah to Allah zai bashi kuma duniyar za ta zo mishi atatuhu dunya wa hiya rajima to daka man kana ridil ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid idan ka zake kana ta bin halal kana ta bin mubahi damuwarka abinci damuwarka mata na halal wanda zaka aura damuwarka tsirar da zaka saka damuwarka abin hawanka da gidanka da makwancinka duk rayuwarka ta ta'allaka da wannan da kasuwancinka da sana'arka duk wannan mubahi ne amma idan ka zaƙe game da su suka yawa sai su fada da kai cikin abin da yake makruhi daga makruhi kuma wa hadha al-iktharu min isti'mal al-makruhi mu'addin ila muqarafati al-muharram yawaitawa game da makruhi kuma sai ya kai ka har zuwa ga abin da yake haramu tun kana kallon mace budurwa ka aura halas ne ka aure ta ka aure ɗaya ka aure biyu uku hudu duk ba su ishe ka ba sai kuma ka fara aure saki kaga saki asali halatu amma daga nan ka fara aukawa cikin makruhi tun kana aure saki wata rana kuma sai ka zuga wata ta rabu da mijinta dan ta aure ka wannan kuma haramun wata rana kuma sai ka yi dadiro ma baka tuno kaga kuma shikenan abu ya lalace tun mutum yana saka sutura wata take ta rufe al'aurarsa ta ta khudu zinata kuma inda kulli masjidin ta kul man zai zikrullahi allazi da li ibadi Ta ga wannan halittu ne ko sai kuma ya koma takama ya fara mai kina ya fara makruhi sai ya koma jiji da kai har ya koma girman kai ga ya auka haramu ko mun gani tun mutum yana neman kuɗi na halas don ya ci ya sha ya sutura ya taimaki na kusa da shi ya biya haƙƙin na ƙasa da shi yana cinikin halas in ya dake sai kuma ya koma ya fara wasa da ibada aikin shi kawai wannan harkar noma ko kiwo ko kasuwanci ko sana'a ko aikin hannu ba baya ma samun lokacin yin sallah a cikin jami ana nan kuma har sai je shiga wani business kuma wanda yake haramun ko kuma ya fara wani ma ya fara ta'amuli da bokaye don neman sa'a a sana'arsa kuma gane jama'a yadda shaidan zai ta tafiya da kai mataki mataki ba za ka ankara ba sai ya halaka ka saboda ka tun farko ake so ya zama shi shi halas din ka ɗauki iya bukata kawai iya bukata za ka ɗauka mun karanta nan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da garken awaki bai taba bari garke shine akuya ɗari wanda a ciki yake eh, yake samun nono ya ce da iyalansa ya sadaka ya kyauta da zaran an haifi ta ɗari da ɗaya sai ya ɗauki wata a cikin ɗarin nan sai yanka ya sadaka da nama don kada su wuce buƙatar shi garki ɗaya ya ishe shi to haka ya kamata duk sanda ka ɗinka sabuwar riga sai ka ɗauki wata a cikin wanda kake da su kai kyauta shine rigunan ka ba za su wuce bukatar ka ba riga biyar ba ta ishe ka ba amma ka ɗinka biyar ka sake ɗinko biyar ba kai sadaka da waɗancan ba ka sake ganin wasu ka sake ɗinkowa ba sha biyar ba kenan yanzu shi kenan suka shiga cikin damuwa damuwa farko shine wacce ma za ka saka wacce ta dace da rana kaza ko biki kaza waye ne wankin da ya fi dacewa ya maka wanki sannan kuma ka sake ganin wasu ka ƙara wasu guda takwas sai ka ɓata littafi. da haka har sai ka zama inda ka san mutum ya buɗe butik a gidansa da sunan wai sitara kuma ka mutu duk wannan sutura babu ƙwaya ɗin za a ɗauka a saka maka sai an ji an siyo alawayo da kake ganin shi cewa na talaka ne ba yi da mutunci ka fi ƙarfin shi za a siyo a naɗaɗe ya ka ci wannan ya daga cikin madakin na shaiɗan da ya qayyim ya kawo cewa shaiɗan in ya rasa yadda zai da kai kana tauhidi kana sallah kana salati baka bid'a baka kaba'ira baka dugewa akan sazair sai ya shagaltar da kai da mubahat sai zama baka da wani shugul sai sai su yanzu azumi na kusantowa ba je muke magana akan cewa su salaf idan azumi ya kusanto tanaji take na ya za a yi ibada annabi ya ta azumi don jikin shi ya saba sahabbai aka ce suna fara yawan tilawa da musaffa alarmomi su fara yin wannan don shirin tilawa shirin ƙiyamun laili shirin sallar tarawi masu kuɗi su fara lissafin dukiyarsu don fidda zakka da taimakon talakawa ma'aikata na gidan yari da na hukumar 'yan sanda su fara sallama masu ƙananan laifi a ce ku je ku ah, azumi tare da iyalanku mu yanzu duka tanadinmu na azumi ne da mu tsakanin mu da Allah kayan sallah kabar ka ne yanzu kayan sallah nawa zaka yi nawa zaka yi wa iyalanka nawa zaka yi wa bazoran da kake nema samari ne da musu Ramadan basket wanda za su yi ma yan matan su me da mu mutanen gida a siyo dankali a siyo kwai a siyo nama a siyo kabeji a siyo siga da madara shine duk mubahat ɗin nan kawai su ne tunanin abun buɗe baki abun sahur abinci shine damuwarmu ba haka bane to wannan shine da ake nufi da shagaltuwa da mubaha har tsallakar da kai zuwa ga abin da yake makruhi yanzu wannan wani garin wannan abin, garin tanadin kayan ciye-ciye da shaye-shaye da sitirar da za a yi amfani da su tsakanin azumi da sallah sai ya auka bashi bashi kuma makaruhi ne musamman bashi da bai zama maka dole ba daga bashi fa ya kidiya kaga ya auka mene matsalul gani zulmun an yi albashi ɗaya bai biya ba an yi bai biya ba matsalul gani zulmun ya zama azzalimi ya zama mugunci daga nan bai auka mene ƙarya da annabi ya ce wa Aisha ta ce nisa kake wata addu'a akan Allah ya raba ka da bashi yake saboda shin bashi idan mutum ya ci bashi sai ya magana ya ƙarya ga hadisi na cikin sai ya sahabi irin wannan ƙarya aka zo neman bashi yace wa dan shi zai ka ce bana nan ashe mutumin na jiyo shi ce na jiyo ka daga nan kana nan a ciki wallahi ka fito <laughs> ina masahabi ya samu wannan matsalar jama'a ina kuma ga mu yan na goma sha biyar so daga nan sai mutum ka ya lalace ya sururuce al'amari ya zame mashi fatina ubangiji Allah ya tsare yace a ce a fa'inal innal ko falatansa tansa khabaran nu'man bin bashirin fil mushtabihati kar ka manta wancan hadisin na Nu'man dan Bashir hadisin nan daga cikin hadisan 40 hadisa ko daga cikin jawami'ul kalim na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun bainahuma umurun mushtabihatu hadisi ne wanda yake babban hadisi cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajen fadin ma'ana da bayani akan yadda tsarin rayuwa yake ta addini wal adlu fi zalika Abin da zai sa ka gama lafiya game da duk wannan shine da ma buka ila ma la buka. ka bar abin da ke maka kokonto zuwa ga wanda bai maka kokonto wannan hadisi da akwai maganganu a kan inganci ko rashin ingancin sa amma dai a ƙarshe dai isnadin shi dai mai dan karfi ne haka kamar da Ibn hadir yake fada asalin shi al imamu Ahmad ne rawaito shi da Tirmidhi da Ibn Hibbana da Hakim duk rawaito shi a cikin tafansu Allah ubangiji ya samu dace ina ganin bari mu saurara a nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu ci gaba daga inda muka tsaya wa sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum